da kuɗin su bi rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba kada ka ɗauke ta haka ka je ka lafta wa annabi ya ka ta yi magana kanta kada ka ji munci abdallatu a nan ka je kana lafta manzon Allah ma cewa fa wajadaka rabbuka fa wajadaka dallan ubangijinka ya same ka batacci a'a mu bayani akan ta idan aka ce dalala dalal bata ita ce ya zama mutum ya kauce wa tafarki miƙaƙƙi, sai a ce wane ya bata shi yasa ake cewa dalal iblu raƙumi ya bata hanyar da ya kamata raƙumi ya bi ya zo gida idan ya kauce mata ya ta hanya da daji za ta kai sai a ce raƙumi yanzu ya bata dan ya bar hanyar zuwa gida da hanyar zuwa jeji to ita kalmar abdalal shine ya zama mutum ya kauce wa tafarki da ya kamata ya bi idan ake ce bata Allah ya sa mun gane kuma tana kishinta shirya ne galibin da ya gabata a zahirinta tana kishiyantar shirya ne shi yasa nan ma Allah ya ce ulaika na ishtaraw ad-dalalata bil huda su ne mutanen da suka sayi bata a madadin shirya. kaga kenan bata kishiyan shirya ne sai ka ce duk wanda ya bata kenan baya kan shirya, duk wanda ya shirya kenan baya kan bata Allah ya sa mu gane ubangiji ya ba mu wannan misalin a cikin